Malladan, kalli saman nan. A kowane abu akwai alamun da za su nuna ma Allah ɗaya ne. Da zai so, sai kaga kiyashi ya fito daga raminsa ya ɗau moshan giwa ya shiga da cikin rami. liman dai magana nan dai a batta iyali kana shakka kenan kai da waye ne wai ba abun mamaki bane kiga eh, eh, raƙumi ya shiga ramin allura raƙumi kaza ne malam ɗaɗaya kai biyu shiru kada ki ce komai saboda akasari maganganunki sabo suke tuwa. Falal A Durai ke gabatar muku da an ce wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadillu ala annahu wahidun Sugudu karamin sani daga shiga na ban daki tashi tsinci kaina a kawai gaba sai a wannan gari oh Allah Allah na gode ma. da kasa ne na daina haihuwa yanzu da na haifi mai kai biya ya zan yi da shi suwaye ku karamin sani kukumi wanda rashin sanin ke jefa mutane da yawa cikin duhun jahilci duhun nazari duhun tunani duhun tarin tambayoyin da ba su da amsa How do you kika samu ciki yanzu yanzu nan nan da babu shi yanzu nan ne filin ɗakin na yi rayuwa tare da wasu iya iya ɗakin Hakan sani shirin Alhaji Abdul AP. Look, ba za ku mai da ni mawukaci ba. I study in the UK. A Ingila ne karatu. Wannan ba wani bakon abu bane a wata duniyar an yi abin da ba irin wannan ba. <laughs> Karamin sani. daga kamfanin B Pictures. Karamin sani. <laughs> Amu alaikum salam. Alhamdulillah. Bilkisu. Bilkisu. Wace ce ita? Ita ce matar da na gaya miki na aura lokacin da na shiga bayan gidan nan. A bayan gidan shine ta biyo ka da gaske? <laughs> ki sa a ranki idan ke ce kika tsinci kanki a halin da take ciki ya zaki ita dare ne mata kuma tana buƙatar taimako hattakan shiga ciki shi kenan in Allah ya kai mu gobe da safe ka zo ka karbi na yar mu shiryawa sani ali abubakar indomi karamin sani na karanta james Chess. kana jari ce dare dubu da biya dan mai karfi oh, gas nan bila adadin kai ni ne ni ne don't give me this please Allah ka wannan bawan na kamar ka Hajiya sarkin fa ne kira waya wai raguna za a ka ko kawunan karamin sani